This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis biyu ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin tura 'yan sanda wato 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda wasu matasa kabilar Ibo ke tada tarzoma. Muna kuma ɗauke da hira da Kabir Mato inda ya fashin baki akan tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe. kuma akan wannan batun ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda shugaban na najeriya ke tafiye-tafiye abinda wasu ke gani sun yi yawa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. kasar kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan boko haram guda 100 tare da tserar da wasu mutane kimanin guda 900 da su 'yan ta'addar suke garkuwa da su wanda kuma 'yan ta'addar masu mazauni a area ko yankin najeriya ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin sun bibbindige 'yan ta'addar da kuma ceton mutanen da suka yi garkuwa da su a wani samamai da suka kai a makon da ya gabata sai dai har yanzu babu sahihancin tabbacin wannan wannan labari da suka bayar hukumomin kasar ta kamaru na zargin 'yan boko haram da kai harin da ya hallaka jama'a a arewacin kasar a makon da ya shuɗe 'yan kunar bakin wake ne suka tada kansu a wani gari mai suna waza kusa da kan iyakar najeriya da kasar kamaru sai dai kamaru tana cikin waɗanda suke fama da yaƙi da maganar boko haram akan iyakokin kasar da najeriya tun a shekarar 2013 'yan boko haram sun hallaka sama da mutane dubu goma a jihohin musulmi mafi yawanci guda shida a arewacin najeriya shekaru shida da suka wuce a wata tattaunawa kuma da wakilinmu abubakar janade da alhaji ay gombe wanda ya kawo mana ziyara yanzu haka a nan gidan rediyo na murya amurka ya ce taimakawa 'yan boko haram da mutane ke yi abu ne da ya kamata a dakatar sannan kuma ya kamata gwamnati kanta ta taimakawa al'umma gaba daya abin da yake faruwa a north east wannan abin da yake faruwa a north east ya kamata lallai ya yi kokari kwarai da gaske a matsayinsa na shugaban kasa ya yi magana ɗaya ya ce a maida eh, defense headquarter can kuma an mayar to kaga wannan ya burge to amma a duba a ga mutanenmu yadda suke wahala akwai wanda suka bar gidajensu akwai wanda ba su yi noma ba yau shekara tun da aka fara wannan abu ba a yi noma ba to saboda haka ina kira a kafa musu a wata kungiya mai zaman kanta wanda za ta kula da wannan wurin sannan kuma a taimaka musu da wani kuɗi na bashi wanda za a dinga basu suna sana'a sannan a yi kokari a bi dukkan garuruwan da wannan abun ya shafa a taimaka musu a sa a yi gine-gine kuma a buɗe musu kasuwanci kamata a yi a buɗe wani babban katafare. irin nddc da aka yi wa ah, niger delta ko kuma a sama mata ministry na kanta To Alhaji AY Gombe kenan akalla mutane ashirin a yanzu haka abin da ke faruwa rahotanni suka nuna wani harin bom ya har ya tashi da suna harba-harban bindiga da wasu 'yan bindiga suka kai a wani wurin tarbiyyantar da nakasassu ko kuma koyar da su sana'o'i a garin San Bernardino da ke California kimanin tafiyar sa'a guda daga gabashin Los Angeles. 'Yan sandan yankin na garin sun faɗi cewa akalla akwai yiwuwar mutane uku ne 'yan bindigar da suka aikata wannan aika-aikar sannan sannan suna ta ƙoƙarin ganin ko akwai sauran ɗan bindiga da yake laɓe a wajen da abin ya faru har ila yau hukumar jami'an tsaron ta sanar da cewa mutanen wannan gari da su killace kawunan su ba tare da yin zirga-zirga a wuraren da abin ya faru ba domin kiyaye lafiyarsu har haka kuma 'yan sandan na ci gaba da nazarin wata na'ura da ke ajiye a wurin su duba ko bam ne ko kuma ba shi ba ne. A yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar da sakataren tsaron Amurka a shikata ya faɗa na cewa dakarun Amurka na musamman na iya isa ƙasar nan da 'yan makonni. Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya yabawa dakarunsa tare da cewa duk da Iraki na maraba da taimakon kasashen duniya to amma ba ta bukatar irin wannan dakaru na musamman a haka a kan doron ƙasarsu. Ya kara da cewa idan ma za a yi haka to dole ne sai an nemi haɗin kai da izinin gwamnati bisa amincewarsu da kuma haɗin kan dakarun ƙasar. kiriya marawa bayanin al'abadi baya kan cewa hakika ba a nemi cikakken izinin Iraki kamar yadda ya kamata ba amma ya nuna cewa ba a yayata isar da sojojin kasar ba ne saboda hikimar aiwatar da tsaro bisa kokarin daƙile ayyukan ta'addancin kungiyar isis don gudun kar a kai lokacin da su kungiyar za su mallake ikon garuruwa irin su iraki da siriya A yau Laraba kasar Pakistan ta rataye mutane guda hudu masu alaka da harin da 'yan Taliban suka kai a wata makaranta da sojojin kasar ke tafiyarwa a garin Peshawar a bara. lokacin da 'yan ta'addar suka hallaka yara ɗalibai guda 134 suka kuma kashe ma'aikatan makarantar guda goma sha shida sojojin sun bayyana cewa an yanke wa mutanen hukuncin ne da kuma kashe su tare da wasu mutane ma guda biyu da aka samu da laifin taimakawa 'yan bindigar da suka yi aikin harbin inda suka taimaka musu a lokacin shaidu sun bayyana cewa 'yan bindigar da suka buɗe wuta sun kashe yaran sannan kuma sun bi aji-aji a cikin makarantar suna harbi bayan sun gama da filin da yaran ke taro duk safiya domin isowa makaranta sojojin dai a lokacin sun kashe duk 'yan bindigar da suka aikata wannan har su guda hudu a fafatawar sa'o'i hudu da suka yi da 'yan bindigar suna musayin wuta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sufeto janar ɗan 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin yin amfani da ƙarfi wajen murƙushe wasu 'yan aware ƙabilar Ibo da ke son ɓallewa daga Najeriya inda suke tada tarzoma a wasu wurare a kudancin ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja da ƙarin bayani. Cikin wata sanarwa da muka samu daga kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, Olabisi Kolawole, ta ce Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Mr. Solomon Arase, ya ba da umarnin tura ƙarin 'yan sandan kwantar da tarzoma cikin ɗamara zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya. Biyo bayan ci gaba da ƙaruwar aikace-aikacen matasan kabilar Ibo da ke fafutukar ɓallewa daga tarayyar Najeriya. Dr. Muhammad Elur Dangel, ƙwararre ne kan sha'anin tsaro. Don gaskiya in ba hakan ba aka bar su kai ka samu nasara za su tafi su yi ta yi kuma har abin ya zo ya ƙarfi mutanen gwamnati a zo a kawo tashi hankali kafin a yi karfi a tazar da su a hana su zanga-zangan da za su yi don zai kawo damuwa kwarai da gaske kuma masu yin wannan abin kalilan mutane ne don yawancin gibon ma ba sa goyon bayan abin da ke faruwa sassanta na baki ba zai yiwu ba su lalle lalle su samu kasan su kuma ba hanyar nan ba ake neman neman kasan hanyar suka dauka ta da hankali ne kuma hanyar ta da hankali ba zai kawo zaman lafiya ba kuma kasa akwai doka dole a bi doka kuma sun yi kimbin doka dokan kasan dole ya bi su shugaban yan sandan Najeriya ya ce rundunar ta lura masu rajin kafa kasar Biafra na yin babbar barazana ga tsaron kasa Masana irin su Dr. Garba Abari na ganin dacewar wannan umarni na shugaban 'yan sandan Najeriya. Ana zanga-zanga don wasu masu cewar araba, wato araba Najeriya. Dokokin kasa tsarin mulkin ƙasa, ko kuma tsarin mulkin Najeriya duk ba su amince da wannan ba. A zamani ma dai duk mai neman a kasa ƙasa tamkar sun amanar kasa ne. Yin haka kuwa abu ne wanda ko abu gwamnati da za ta amince da wannan babu mai kishin ƙasa da ya kamata ya amince da wannan. Tuni dai har hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci mataimakan su feta jihar na 'yan sandan kasar guda uku da ke shiyoyin Benin, Kalaba da Umu Ahiya da su yi amfani da karfin tsiya wurin shawo kan masu wannan fafutuka. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaishe da Hassan Maina Kaina. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na shirin zuwa wani taro a birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu ranar Juma'a 'yan Allah ya kai mu, abinda wasu ke korafin cewa tafiye-tafiyensa sun yi yawa. To ko menene fa'idar irin waɗannan tafiye-tafiyen ga 'yan Najeriya? Tambayar da na yi wa Malam Kabiru Mato kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa na Jami'ar Abuja sai ya ce. Eh to, eh, dole ne dama a sami korafe-korafe idan aka shiga cikin irin wannan hali idan aka yi la'akari da irin wato larurori da Najeriya ke fuskanta musamman yadda ake kallon idan duniya da yadda al'amura suka taɓarɓare hmm. ya wajabta idan aka samu canji irin wannan shugabanni su matsa kusa da shugabannin duniya domin su nemi goyon baya kuma a tabbatar musu da cewa eh, lallai al'amura sun canja kuma wato ana neman gudunmawa da wato haɗa karfi da karfe wuri daya domin a tabbatar da cewa an samu wato ci gaba na a tsakanta saboda haka abinda da nake fahimta shine wannan tafiye-tafiye ya zama wato wajibi a yi shi domin so dole ne a tabbatar da cewa an jawo hankalin musamman wato 'yan kasuwa na duniya daban-daban domin su nuna cewa eh lallai san cewa yanzu irin gurɓacewa da lalacewa da al'amura su kai a najeriya an samu canji mm. wannan ba zai yiwu a yi shi ana kwance a cikin gida ba dole ne sai an yi hoɓɓasa an fita yana ganin wannan shine makasudin wannan tafiye-tafiye da shi gaban ƙasa yake wanda shi kuma dole musamman 'yan hamayya su yi amfani da shi wajen kawo tsokaci da nunin cewa eh watakila ana barnan kuɗi ne ko kuma wani abu daban to amma idan aka la'akari da irin muhimmancin wato amfani da za a samu eh. a wayannan tafiye-tafiye za a ga cewa lallai ya zama wajibi a yi shi kuma akan ka'ida dole ne wato a yi Malam Kabiru Mato kenan na Jami'ar Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe. Sai ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma yanzu ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da lamun sami kira na farko daga daura. Salamu alaikum na daura ko kana jin mu? To ga dukan alamun layin na daura ya goce. Amma yanzu mun sami kira daga Damaturu. Wane ne akan layin mu daga Damaturu? Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Yawa, kuna tare da bubuwan zam mun na kungiyar da abusan na karamar hukumar Damaturu. To Malam Buba, me zaka ce game da batun yau? yawa ni ra'ayina a nan tafiye-tafiye da shugaban kasa muhammadu buhari yake yi mm. waɗanda suke magana mu za mu fuskanci maganar tasu kamar akwai adawa a ciki ne dama shugaba idan yana son ya ga jama'arsa ta ci gaba dole ne gyara gidansa sannan yadda yake tafiye-tafiyen nan gayyatar sa ake yi a wani lokaci kuma shi ma in ya gayyato haka za a zo kuma duk dai tafiyar da zai dai zai ta mana ne ci gaba a kasar mu Najeriya ba wai yayi ta da wata manufar da ba zan fahimce shi bane mu mun fahimce shi kuma muna goyon baya sosai kwarai Allah ya shi lafiya da shi lafiya kuna eh, daga bubon zan kaso da mutum ku shi lafiya Allah ya sanya malam buba mun gode yanzu kuma bari mu je Kebbi Hello? Hello, malami na Kebbi muna jan ka. Sani ne don mana daga Kokudus Local Government. To me za ka ce game da batun yau? Ke eh, dangance da tafiye da Muhammad Buhari ka yi a kasashen duniya wannan dole ne kuma mai gaskiya na shi nisa yake tafe-tafe su gwamnatin da da ya zamba ta da gaskiya ai ba ta yi irin wa'annan tafe-tafe ba abin da ya sa yanzu ina son in mai da martaba 'yan najeriya ne da ƙasashen duniya da sauransu shi sa haka wani tafi to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar sokoto Salau salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Ana alaikum salamu kana magana da Ahmad Yaro so mai son kana Isa Bagu Baban Jamila gidan sanda ga Ilela Local Gamman jihar Sokoto. To, Malam Yaro, me zaka ce game da batun yau? To, abin da a shawara ta ni dai a kan wannan tafiye-tafiyen da shugaba Baba Buhari yake yi. Mm-hmm. To, ya kamata a ce idan ka sa 'yan aiki su ma aiki to ya kamata ka kewaye su ga abin da suke aikatawa. Bai dace ka ɗau'in noma ka tura ba kai kuma ka je kasuwa. Saboda haka a ra'ayina tun da gida ba ta gyaru ba a bar cewa a gyara waje illa dai kawai a yi hakuri a ga yadda abin alkawarin da aka ɗauka din nan na wata uku a gaya cika. to madalla malam ahmad ya mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je lafiya. yawa hello hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana ni ne umar na umar mai yan kunne bakin kasuwar lafiya ta wa Malam Umar me zaka ce game da tafiye-tafiyen da shugaba Buhari ke yi? Gaskiya tafiye-tafiyen da ake yi ya yi kyau domin yana kawo mana ci ne a nan jihar mu ne a jihar na Najeriya. Domin rashin ci tafiye-tafiyen irin wannan ba zai kawo mana alkhairi ba. Amma tafiye-tafiyen na zai kawo mana alheri da haduwan ƙasashe. So mu, mu so su, mu ci gaba da abubuwan da ya kamata saboda haka duk mutumin da ya yi magana akan bahari akan tafiyan da yake ko wani abun da yake yi to ba mai son najeriya ba ne kuma mun riga mun san su wanda ba ta son bahari ne saboda haka mun tafiya ya yi kyau to malam umar daga lafiya mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je gombe salamu alaikum na gombe ko kana ji na Wa alaikum assalam, ina jin cajiya. To da wa muke magana? Ya gida ayyuka. To ayyuka Ashiru ne da Gombe. To Malam Ashiru me zaka ce game da tafiye-tafiyen da shugaba Buhari ke yi abinda wasu ke gani kamar yayi yawa? Mu Buhari ba abin da za mu ce masa duk abin da mun yafe masa mun san ba zai ba zai abu ba zai kama wani matsala ba duk abin da yayi akan hanya yake. Hmm. Mun yafe masa ko me to da mu masa addu'a Allah ƙara nisan kwana da kuma duk hanyoyin ci gaba ya nemo mana shi to madalla malam ashiru mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri hello hello malami na duguri muna jin ka da wa muke magana eh, salamu alaikum wa alaikum salam baba kolo shetima wanda aka fi sani da kabo air To Malam Kabo Eya eh, ah, me za ka ce game da batun yau? girma shugaba shugaba Buhari abin da yake mana dai mun gode. Kuma muna matakar godiya sosai. Saboda wannan tafiye-tafiye da yake yi kulla zubin ne. Da kasashe da har eh, eh, tarayya namu gaba daya. Saboda haka mu muna muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ma. Na'am to mun gode Malam Shatima daga Maiduguri yanzu kuma bari mu je Kaduna. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana. Eh, kina tare da mataimakin shugaban kungiyar mata talaka harshen jihar Kaduna Usman Mukhtar dan Niger wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman me zaka ce game da batun yau? Eh to gaskiya ana ganin cewa wannan tafi-tafi da Bahare yake yi gaskiya ya yi daidai saboda yana neman wasu tani da kasashen duniya da za a taimaka a samu wannan matsaloli suke damar najeriya ga an samu an warware su saboda haka ina ganin duk masu wannan korafi ina ganin su dai lokacin da suka yi mulki ne sun kasa yin abin kirki to kuma sun shi ba har na yi suke koshewa da fatan za ku tashi lafiya daga usman mukutar dan niyyar wanda yake kasuwan bacci kaduna na gode to malam usman mu ma mun gode da ra'ayinka kuma a nan muka kawo karshen karɓar wayoyinmu yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar fifa ta tabbatar da kuskurinta na kyautar takalmin takulla da ta bawa kaftin zakarun najeriya 'yan kasa da shekaru 17 kalacin wankeli a wasan karshe na gasar zakarun duniya 'yan kasa da shekaru 17 da aka kammala a kwana-kwanan nan a kasar chile a wata wasikar da daraktan kwallo na hukumar fifa mustapha fahmi ya sanya ma hannu ya wa babban sakataren hukumar nff wata muhammad sanusi ne fifa take tabbatar da kuskuren nata a maimakon ta bada wannan tagulla zuwa ga dan wasan najeriya mai riga lamba takwas samuel chukwueze amma bakalaci wakali mai lamba goma ba victor osimhen shine ya samu takalmin zinari saboda kwallaye guda goma da ya zira kuma ya taimaka aka zira kwallo biyu da kuma johannes augustin na kasar jamus da ya samu takalmin azurfa kuma ya zira kwallaye guda hudu a wata sabuwa kuma babban kodin zakarun najeriya kasa da shekaru 23 samson siyasa ya sha alwashin 'yan wasansa za su doke abokan karawansu kasar egypt a wasa na biyu a gasar zakarun afirka 'yan kasa da shekaru 23 da ake yi a kasar senegal wanda kasashen biyu za su yi da yammacin yau nasara na biyu da 'yan wasan siyasa za su yi zai kai su ga wasannin kusa da na karshe a yayin da kasar egypt take neman nasara don ta yi fice bayan ta raba rana da kasar algeria a wasansu na farko a lokacin da algeria ta barke kwallo ta saka mata dab da karewa un wasar hukumar kwallon kafa ta gada gfa a takaice ta ce yana yiwuwa a jinkirta soma wasan premier league din ghana a kakar wasan shekarar 2015 da 2016 dangane da wata takaddama da ke tsakanin wasu kungiyoyi guda biyu na wasan premier league din hukumar gfa da ta shirya soma league din ghana ranar 20 ga wannan watan disamba amma takaddama tsakanin dreams fc da kuma tachiman city fc ya sa har yau da ba a san ranar fara wasan na premier league din ghana ba a kwana-kwanan nan ne kwamitin ɗaukaka kara ta gfa ta sa ke fara saurarin kara akan wannan takaddama mataimakin kodin kuma a asanci kwatako michael osai ya koka akan yadda 'yan wasa ke barin wasan premier league din ghana suna shiga wasu kasashe ya ce haka zai kashe wasan cikin gida shekaru da dama kenan hukumar premier league din ghana ta plb take huskantar wannan kalubalen fitar 'yan wasa zuwa wasu kasashen waje kuma hakan na yin mummunan tasiri akan wasan cikin gida akwai yawanci 'yan wasa wanda za su bar kasar a kakar wasa mai zuwa zuwa kasashe kamar vietnam sudan dr congo isra'ila da sauransu don neman abin masarufi amma ba don ci gaba a wurin wasa ba shi ko karamin din kotoko kuma tsohon dan wasan tsakiya a kotoko michael osei ya ce wannan babban abin damuwa ne da ya kamata kowa ya taimaka a gyara kungiyar chelsea ta mika bukatar ta na neman fadada filin wasa na stamford bridge domin ya koma ɗaukar 'yan kallo 60,000 chelsea tana son rushe filin wasan nata ne da yake ɗaukar 'yan kallo 41,600 da kuma sauran gine-gine da ke harabarsa a wani sako da ta wallafa a shafinta na intanet kungiyar ta ce idan ta kammala filin wasan zai samar da sababbin wurare na sayi da kayayyaki da wuraren zaman kallo da za su kayatar. Yanzu kuma zai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Manoma Pakistan suna samun dama ta kasuwannin duniya tare da wasu taimako daga kasar Amurka. A kwanan nan ne hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta gudanar da wani bikin baje koli domin nuna nasarorin da shirin nan nata na noma ya samar wanda ya wa manoma 27,000 dabarun zamani wanda suka taimaka wajen ƙara yawan amfanin da ƙasar ke fitarwa na kimanin kuɗi dalar Amurka miliyan talatin da hudu. Shirin noman hukumar USAID na aiki tare da ƙanana da manyan manoma domin ƙara samar da yawa da ingancin kayayyakin da ake samarwa a yayin da ake isar da kayayyakin kasuwannin gida da na waje. Shirin na shekaru wanda aka kammala kwana-kwanan nan ya samarwa da 'yan Pakistan guraben ayyuka hudu manoman pakistan na da gagarumar hazaƙa kuma hukumar usaid ta jajirce wajen taimaka musu amfani da hanyoyi da kayayyakin ingantattu na fasahar zamani a cewar daraktan hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta amurka john grok wasu daga cikin nasarorin da shirin ya samu sun hada da samawa mata 800 waɗanda suka shiga shirin afcot a garin gilgit partisan ƙarin kashi 300 na kuɗin shiga waɗanda suka samu horo akan sana'ar yanka nama da ake kaiwa kasuwannin ƙasashen waje. Hukumar USAID ta ci gaba da taimakawa harkokin da suke haɓaka bunƙasar kasuwa ta hanyar noma da kiwo, wanda Amurka da Pakistan suka haɗa gwiwa domin bunƙasa kasuwar albarkatun gona da aka ƙaddamar kwana-kwanan nan. Mutane mazauna karkara sama da dubu ɗari takwas ne suka ƙaru da taimakon da Amurka ta bada domin bunƙasa noman rani na sama da kadada 480 a Pakistan. An ƙista cewa Hukumar USAID ta samar da guraben ayyuka sama da dubu shida a cikin shekaru hudun da hukumar ta yi a Pakistan. Ko da shike a yankunan da hukumar USAID take yi na ƙara samar da harkokin saye da sayarwa, an samu ƙarin kuɗaɗen shiga na sama da kuɗin dalar Amurka miliyan 144 a shekaru biyar da suka gabata. Kuɗin harajin da aka samu ta hanyar kayan da ake fitarwa zuwa wasu ƙasashe kuma sun ƙaru da dalar Amurka miliyan 57. Amurka na mai alfahari na aiki tare da kawarta Pakistan domin taimakawa ƙasar ci gaba da gano irin hazaƙar da suke da ita ta harkokin noma. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram guda 100 tare da tsayar da mutane kimanin guda 900 da wasu 'yan ta'addar suka yi garkuwa da su wanda kuma 'yan ta'adda ne masu mazauni a tsakanin kan iyakar Najeriya da Kamaru. ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin nasu sun bi bindige 'yan ta'addar da kuma sakin mutanen da suka kama din lokacin da wani samami da suka kai a makon da ya gabata tsakanin iyakar kamaru da najeriya sai dai har yanzu ba wani kwakwarar tabbacin wannan ikirari nasu hukumomin kasar ta kamaru dai na zargin 'yan boko haram da kai harin da ya hallaka jama'a arewacin kasar a makon da ya shuɗe. a yanzu haka abinda da yake faruwa a kalla mutane ashirin rahotanni suka nuna sun ji raunuka ko kuma an kashe wasunsu a harin harbin bindiga da aka kai wanda aka yi akan wata makaranta ta horar da sana'o'i ga nakasassu a garin san bernardino da ke california kimanin tafiyar sa'a guda daga gabashin los angeles 'yan sanda na yankin sun tabbatar da cewa wannan abu yana faruwa kuma suna kira ga mutane da su killace kansu ba tare da zuwa wajen da abin ya faru ba sannan suna kyautata can ko da akwai dan bindiga guda daya a cikin ginin da aka yi abin har ila yau hukumar jami'an tsaron suna duba wata na'ura da aka bari a wurin bisa binciken ko bam ne ko kuma waninsa a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an sanar da iraki tun gabanin sanarwar sakataren tsaron amurka a shikata kafin ya faɗi cewa dakarun amurka na musamman na iya isa ƙasar nan da 'yan makonni Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dave Magnus ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.